Karfe bakwai agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi shida kenan agogon TU da Ghana. Kun kamo sashen Hausa na Radio France International kan mitoci 22 25 gajeren zango. Michael Kudison. To jama'a assalamu alaikum barkamu da arzikin sake kasancewa a cikin shirinmu na safiyar litinin ga kanun labaran duniya. a najeriya mutane sama da hamsin ne 'yan ta'adda suka kashe a jihar borno a makon da ya gabata mahukuntan jamhuriyar nijar sun kawo ƙarshen sassaucin haraji da suka wasu kamfanin simintin dangote isra'ila ta ayyana faɗaɗa yakin gaza ta kutsawa ta ƙasa a ƙoƙarin da take na ƙwace zirin gaba ɗaya to ga labaran kamar yadda suke Makon da ya gabata na guda daga cikin mafiya muni da Najeriya ta gani a bangaren ta'addanci la'akari da yadda 'yan ta'adda musamman ma na Boko Haram suka kai farmaki sassan jihar Borno a gurare kusan goma. Wani sabon salo da 'yan ta'adda suka ɗauka shine yadda suke kai farmaki barkokin soji kai tsaye a maimakon wuraren taruwar fararen hula kamar yadda aka saba gani a baya. ya Abba Kabara na dauke da cigaban labarin. 'Yan ta'addar sun bude makon na jiya da kaddamar da mummunan hari kan babban barikin sojoji na garin Marte inda aka ruwaito sun kashe sama da sojoji goma daidai lokacin da ake jimamin harin kuma sai aka je bullar su kan wani sansanin sojoji a garin Ran da kuma Gajiram inda a Ran din suka kashe sojoji biyar. A cikin makon jiyan dai mayakan na Boko Haram sun bulla a garuruwan Dambowa, Chibok, Goza da kuma kala Kalabalge. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ruwaito wani wani sabon harin ta'addancin mayakan da yammacin jiya Lahadi ya kashe wasu manoma da masunta guda 23 da kuma sojoji biyar. Waɗannan jerin hare-hare ne suka sanya gwamnan jihar Baba Gana Umara Zulum ya shawarci jama'a da su wayi garin yau da azumin neman ɗaukin mahalicci kan tashin hankalin da ake fama da shi. Ƙididdigar masu fashin baki kan yanayin ta'addanci a jihar sun ce 'yan Boko Haram sun kai munanan hare-hare goma sha biyu cikin makonni uku a jihar kaɗai abin da ya tilasta wa hafsan hafsoshin sojojin ƙasar da kuma karami da babban ministan tsaro kai ziyara jihar. 'yan bindiga sun kai farmaki ƙauyen waje a ƙaramar hukumar dankowa sagu a jihar kebbi a arewacin tarayyar najeriya inda suka kashe mutane goma sha biyar daga daren asabar zuwa wayewar garin lahadi to sai dai kakakin rundunar 'yan sandan jihar nafi abubakar wanda ya tabbatar da ukuwar lamarin ya ce mutane goma ne aka kashe yayin da uku suka raunata kuma yanzu haka suna karɓar kulawa a asibiti rahotanni daga ƙauyen na cewa yan bindigar dauke da manyan makamai sun kutsa ne cikin dare inda suka fara harbi kan mai uwa da wabi har sai da suka kashe manoma goma wani mummunan hatsarin kwale-kwale a yankin gajibo mudi a karamar hukumar kayama ta jihar kwara ya lakumi rayuka 37 lamarin wanda ya auku da misalin karfe 6 na yammacin alhamis da ta gabata ya zo ne sakamakon daukar fasinjoji fiye da kima rahotanni sun ce ana nan ana aikin ceto ko kuma gano waɗanda suka ɓace sai jamhuriyar nijar inda mahukuntar kasar suka kawo ƙarshen sassaucin biyan haraji ga wasu kamfanoni masu aikin hako siminti a kasar da suka hada da kamfanin dangote da kuma kawo siminti Abida Sha'ibu Baraza na ɗauke da cigaban labarin. Sanarwar da aka fitar bayan taron majalisar ministoci a ƙarshen makon da ya gabata ta zargi Dangote da kin cika alƙawuran da ya ɗauka tun a shekarar 2018 lokacin da aka bashi lasisin sarrafa siminti a yankin Tawa da ke ƙasar ta Nijar. Sanarwar ta ce lokacin da aka bai wa Dangote izinin gudanar da ayyukansa ya yi alkawarin zuba jarin sefa biliyan 179 da samar da ayyukan yi na dindindin akalla 750 to amma shekaru bakwai bayan ya fara aiki har zuwa yau kamfanin ya gaza cika wannan alkawari. ko baya ga dangote mahukuntan sun sanar da daukar irin wannan mataki akan kamfanin cow cement wanda mallakin 'yan kasuwar nijar da murtaniya ne kuma ya amfana da irin wannan garabasa ta sassaucin biyan haraji tun a shekara ta 2020 lokacin da aka kafa shi amma ba tare da ya cika alkawuran da ya ɗauka ba bayan da ta soke dokar da yin sassauci a game da biyan haraji na tsawon shekaru a yanzu gwamnatin mulkin sojin Nijar ta ce dole ne dangote da kuma cow cement su biya harajin shekarun da suka gabata har ila yau a jamhuriyar nijar kungiyar yaki da rashawa ta transparency international ta caccaki mahukuntan kasar bisa kama wasu 'yan jarida uku a jihar agadez da ke arewacin kasar Ƙungiyar ta bayyana haka ne a wata sanarwa da ta raba wa manema labarai a ƙarshen makon da ya gabata inda ta yi tir da abin da ta kira take hakkin faɗin albarkacin baki wanda doka ta ba da dama. Ta ce so biyu ake kama waɗannan 'yan jarida Hamid Mahmud, Masauda Jaharu da Muhammad Sani waɗanda ke aiki da tashar rediyo mai zaman kanta ta Sahara da ke birnin agadas bisa zargin yaɗa labarin da ke nuni da baraka a dangantaka tsakanin rasha da jamhuriyar Nijar transparency ta ce tun da farko an kama waɗannan 'yan jarida a ranakun bakwai da takwas ga watan mayu kana aka sake batan aka sake su biyo bayan umarnin kotu bayan nan ne kuma aka kama su daga ranakun eh, tara da goma aka kuma dangana da su birnin yamai sai kuma ghana inda gwamnati ta kama mutane sama da 2,200 karkashin wani sabon samamen kamun mabarata da ta kaddamar don tsabtace birnin akara da kewaye bayanai sun nuna cewa mafi yawan mabaratan kabilar hausawa ne daga kasashen najeriya da nijar da burkina faso da kuma to shin yaya hausawan ghana suka ji da matakin gwamnatin kasancewar su ne suka yi kaurin suna a harkar tabara salisu sha'ibu sarauta shine shugaban kungiyar matasan hausawa na ghana baki daya mumun ce alhamdulillahi alhamdulillahi duk wani wanda ke bahaushe kuma yake amfani da harshen hausa ya ce ya ji daɗin wannan sayi da aka yi na tattara wa'annan bayan allah akwai zidda mutunci da suke mana cikin gari eh, musamman eh, in kana shiga cikin mota kana shiga motar fasinja da sauransu eh, za ka ga korafe-korafe da ake yi musamman ma 'yan yara ƙanana kanana da na goye da kuma wanda ake rike da su ya kawo cikas da yawa shi yasa mu dai a matsayin mu na al'umma na hausawa na wannan ƙasa gaskiya muna san barka muna munna da wannan abin da gwamnati ta ɗauka na ganin ta kawo ƙarshen wannan lamari na mabarata salu shahaibu sarauta kenan daga akara ghana har yanzu ana tare ne sashen hausa na radio france international An ta tsakiyar takar 'yar takarar shugaban Kenya kuma lauya mata karuwa daga kasar Tanzania inda ta je halartar shari'a da ake jagoran 'yan adawar kasar akan zargin laifin cin amanar kasa. Karuwa wadda tsohuwar minista shari'a ce ta a Kenya ta kasance mai yawan tsokaci akan yadda demokradiyya ke samun koma baya a yankin gabashin nahiyar Afirka. da akalla mutane goma ne suka mutu bayan da wani dan kunar bakin wake da ake zargin dan kungiyar al ne ya kai hari cibiyar daukar sojoji a birnin Mogadishu na Somalia a jiya Lahadi kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito maharin ya tayar da bam din da ke jikinsa ne lokacin da ya isa inda matasan da ke neman aikin soja suka kafa layi. rundunar sojin isra'ila ta kaddamar da sabon salon yaƙi a gaza a wani bangare na tabbatar da ƙoƙarin take yi na kwace iko da gazan matakin da kawo yanzu ya halaka mutane kusan 200 kabir muhammad dan bauchi na ɗauke da ci gaban labarin sanarwar kaddamar da sabon yaƙin na zuwa ne 'yan sa'o'i bayan da prime minister benjamin netanyahu ya ce a shirye yake kulle yarjejeniya da hamas wanda za ta kawo ƙarshen yakin a wata sanarwa da rundunar sojin ta fitar bayan faɗaɗa yaƙi ta ce ta halaka gwamman mayakan Hamas yayin da a yanzu ake ci gaba da farautar su. Bayanai sun nuna cewa rundunar sojin Isra'ila ta umarci fararen hula da su fice daga yankunan Alkarara da kudancin Diya'ul Bala da Aljafarawi da Alsuwal da Abu Hadab da kuma Al-Satar inda za ta fi zafafa hare-harenta. Gwamnatin Isra'ila ta kare matakinta da cewa ta ɗauki matakin ne don karkare yakin cikin gaggawa ta hanyar kwato mutanen da ke tsare a hannun Hamas kuma kakkaɓe mayakan daga doron ƙasa. Sai da kuma wasu bayanan sun ce bayan fara yakin Isra'ila da mayakan na Hamas sun shiga wata ƙwarya-ƙwaryar tattaunawa wanda ba ta kai tsaye ba a ƙasar Qatar. mai ra'ayin tsaka-tsaki kuma mai goyon bayan manufofin tarayyar turai nukoso dan ya lashe zaben shugaban kasar romania da aka sake kada kura a jiya lahadi inda ya doke abokin hamayya sai mai tsatsauran ra'ayi george simeon a zaben da ake wa kallon mai mahimmanci a game da alkiblar kasar a game da kan yakin ukraine zaben na zuwa ne watanni biyar bayan da kotun fasalta kundin tsarin mulkin kasar ta soke wani zaɓe bisa zargin katsalandar rasha a jiya ne aka gudanar da bikin kaddamar da sabon faforoma leo na goma sha hudu a dandalin st peter wanda ya samu halartar ɗimbin mabiya ɗarikar katolika da jami'an gwamnatoci daga sassan duniya an dai gudanar da bikin ne a gaban mabiya ɗarikar katolika dubu ɗari biyu da manyan jami'an gwamnatoci na sassan duniya inda hukumance fafaroma leo na goma sha hudu zai yi aiki a matsayin fafaroma na ɗari biyu da sittin da bakwai labaran sun zo muku ne daga nan sashen hausa na radio france international to yanzu lokacin labarin wasanni ga kuma kamin sale barka da zuwa kamin barka ka michael to bari mu faro labarin da nahiya Afrika inda tawagar matasa yan kasa da shekaru ashirin ta kasar Afrika ta kudu ta samu nasarar lashe gasar afcon ta matasan nahiyar kenan da aka kammala a jiya an dai buga wasan karshen ne tsakanin tawagar ta Afrika ta kudu da takwarata ta morocco inda kuma aka tashi ci ɗaya mai ban haushi kasan ita wannan tawaga ta Afrika ta kudu za a iya cewa ta yi rawan gani musamman idan aka kan lura da cewa tun da aka faro wannan gasa so ɗaya ne ta ci kwallo sama da ɗaya eh. a wannan gasa ga baki ɗaya. Watan ɗaya kawai take jo ganawa shi ke Tawagar ƙasar Tanzania ce kaɗai ta ce ta ƙwalla hudu da ɗaya a wannan gasa baki ɗaya. Hmm. Amma duka da ta sa ɗaya sai ta ce to ai ɗaya mai albarka ta ishe ta eh, kawai sai a yi haka a tashi. Tun da ga ɗaya ɗayan har ya kai ta ga <laughs> nasara. Ga nasara. Na hmm. to ita ma dai tawagar flying eagles ta najeriya ta samu nasarar lashe lambar ta gulla a wannan gasa da aka kammala bayan da aka buga wasan wato bugun da kasi mai tsaron gida a wasan da suka tashi ɗaya da tsaya da masar wacce ta amshi bakuncin ita wannan gasa ita dai gasar idan ba a manta ba an faro ta ne a shekarar 1979 kuma tawagar flying eagles ta nigeria ita ce tafi kowace tawaga nasarar lashe ita wannan gasa domin ta lashe ta har su bakwai a yanzu dai tawagogin kasashen afirka ta kudu da morocco da nigeria da kuma masar ne za su wakilci nahiyar a gasar lashe kofin duniya ta matasa 'yan kasa da shekaru 20 da za a yi kasar chile a wannan shekara da muke ciki to za mu ga yadda wakilcin nasu zai kasance a wannan karan duk da cewa a baya mun san yadda irin wannan tawagogi ta matasa ke fidda nahiyar afirka daga kunya idan aka zo irin gasa ta duniya baki daya to bari mu leƙa gasar premier league din ingila inda ajiya za a iya cewa a yanzu an tabbatar da cewar kungiyoyi biyu sun samu gurbin zuwa gasar zakarun nahiyar turai a kakar baɗi waɗannan kungiyoyi kuwa sun hada da liverpool da ta lashe gasar sai kuma arsenal wacce take a matsayi na biyu a wannan gasa mm. Zuwa arsenal da ya biyo bayan nasarar da ta samu a wasan da ta doka jiya tsakaninta da newcastle inda aka tashi ci ɗaya mai ban haushi da wannan nasara ne kuma ya sanya arsenal ɗin ta haɗa maki 71 a gasar premier league ta bana inda wasa ɗaya rage mata kuma za ta kara ne da southampton wadda tuni ta riga ta fada ajin 'yan dagaji mm. to a yanzu dai ya rage wato kungiyoyin newcastle manchester city chelsea da aston villa da kuma nottingham forest wajen ci gaba da gwabzawa don samun uku daga cikinsu waɗanda za su fito don wakiltar ƙasar ingila a gasar zakarun nahiyar turai a kaka mai zuwa idan allah kai mu to mun gode gware da gaske kamis salim To ga alama dai har yanzu tsuguni ba ta kare ba a wa hukumar zana jarabawar shiga manyan makarantu a Najeriya ta jam. sakamakon korafin da wasu 'yan arewacin kasar ke yi akan yadda ta ware jihohin kudu domin sake jarabawar yayin da aka yi watsi da korafin jihohin arewa tuni wasu suka yi barazanar zuwa kotu tare da kira ga gwamnati da ta saka baki cikin lamarin to dangane da wannan dambarwa bashir ibrahim idris ya tattauna da barista abdullahi jalo masanin shari'a kuma ga yadda zan zanta wasu ta gudana a kai barista abdullahi jalo kaga abin da ya faru da farko me za ka ce a kan wannan dambarwa ta da aka samu dangane da wannan matsala ta jarabawan zuwa manyan makarantu to da farko dai a shi rajistara na jam ya fito fili ya nuna cewa lalle ilalla an samu wannan akasi daga wajen bangaren su har ya yi kuka da hawaye ya jajanta to sai kuma aka samu kure daga wajensa ya zo ya nuna cewa za a yi wannan jarrabawa Legas da kuma Anambra ne ma'ana ya ware jihohi. To, kaga kamar mu a arewa dama gaskiyar magana bashir ka university na university mu tuntuni matsayin da muke da shi shine jam din nan ba ta da wani amfani a bar jami'o'i suna ɗaukan ɗalibai da kansu dangane da kyawun sakamakon jarrabawa na mutum. don ana cutan wasu bangare na ƙasan. Misali, Bashir sai ka samu wani abu daga wani bangare yana da maki ɗari uku da arba'in, wani bangare yana da ɗari da tamanin ko ɗari da hamsin ko da sittin. To abun da mu muke kira shine a majalisar dattabai da majalisar dokoki su yi maza su yi kira wa'in wannan hukuma su ji menene ya sa ana cikin jarrabawa a ce duka a na'urorin sun zube magana ce an cuci wani bangare kuma sai aka tuto a fili aka ce wani bangare ya je ya sake wannan an bar inda ake da koma bayan ilimi ana ƙoƙarin a samu a cika gibi. Eh, wato idan man fahimce ka kamar kuna da shakku ma akan aikin da hukumar take kenan. A dama ai maganan guda ɗaya ne, ni da kai Bashir mun je university ba mu da jam. Mun riga abun da muka samu points namu university ta ɗauke mu, Allah ya sa muka je muka yi, muka samu sakamako mai kyau a jami'o'in da muka yi. So wannan abun da ake yi an yi ne da gangan kuma an yi ne a tozarta wani bangare a ƙara mana koma baya kuma ana ganin za mu yi shiru ko kuma wasu suna yaba suna suna yaba abun shi rajistaran ya yi cewa ya jajanta ka jajanta ba a kai kwana biyu ba kaje ka shirya jarrabawa wa wani bangare wannan bangaren kuma sun fi wannan bangaren a harkan boko kuma ana kokari a samu daidaito don a samu ci gaba ka je ka wannan gangancin kuma a ce za a zauna a zuba maka ido a ce lalle wancan tuban da kai tuba ya ya zama tuban muzuru babu gaskiya a ciki. To a ƙarshe ku me kuke so yanzu? Maganan guda ɗaya ne abun da muke so yanzu yanda aka yi wa wancan ɓangare jarrabawa saboda sakamakon wannan abun da ya faru a yi shi a ƙasa gaba ɗaya kuma a lokaci ɗaya.